Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan dukan kukunanan lahiya da wannan yammacin Laraba goma sha ɗaya ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kuka saba kama mu akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook shi ma kai tsaye a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 200.5 a zangon fm a sauran sassan kasar ta niger za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a birnin kwanni masu gabatar da shirin jamila kabiru fage tare da halima jumrau Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da tattauna halin da 'yan gudun hijira ke ciki a arewa maso gabashin Najeriya. Yau ɗin ma dai muna tare da Alhaji Grema Terab, tsohon jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na jihar Borno, wanda ajiya ya gabatar da wata takarda a gaban majalisa domin a hukumar raya yankin arewa maso gabashin Najeriya. wato ya gabatar da takardar ne a gabar majalisar dokoki ko dokokin eh, najeriya saboda majalisa tana kokarin kafa wannan hukuma ta raya to taken takardar da ya gabatar shine halin da 'yan gudun hijira ke ciki a jihar barna da kuma yadda za a ba a share musu hawaye su koma gidajensu cikin hayyacinsu su ci gaba da rayuwarsu ta yau da kullum cikin walwala da kwanciyar hankali kayan tattaunawarmu da alhaji grema terab dan iya na tahe da labarin zuwan shi umara yau za ku sha labari kuma za mu karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu to masu saurare gogon naku dan iya ya je saudiya ya yi umra kuma ya gano abubuwan da zai baku labari ku matso ku ji isa lawal na ikara jamuje. cikin gida yau na iske ɗan na ta kauɗi yan uwa duk sun zagaye shi kai ciki har da gayyar soɗi na ce kai kuwa ina ka shiga ne nake ta neman ka kurɗi kurɗi ya ce bari kawai ka san na je aikin umara kuma a can ne na gane har yanzu najeriya fa akwai manyan masu kuɗi duk kuwa da kwarmato da kwarotan da wasu ke ta yi kan cewa ƙasar fa babu kuɗi kaga dai tun daga filin jirgin saman kano na ga wasu na ta faman faɗi duk wanda na tunkara sai ya ce ai shi duk shekara yake zuwa umarar saboda haka ko bayan bana ma da shi za a baɗi shi yasa ni kaɗai cikin zuciyata na ce anya ko irin waɗannan mutanen da Allah ya yi musu buɗi suna tunanin taimakon marasa galihun da ke cikin halin rayuwa mara daɗi haka dai na dinga irin waɗannan tunane-tunane cikin jirgin ina kallon masu kuɗi suna ta faman nishaɗi na ce ɗan iya amma fa kai ma da kai aka je ƙasar nan ta saudiya don yin wannan aiki na umar tsara kuma gashi na ji kana neman sukar abokan tafiyar taka babu ko kara dan iya ya ce a ai tsakani na da su akwai bambanci idan ka lura don kuwa ka san aini wannan ce umarata ta farko kaga kenan bani cikin masu zuwa duk shekara kuma ma ni damuwa ta da masu zuwa umarar duk shekara shine yadda suke ta wani faman gadara gashi ko na ji malamai na cewa duk wani mai fariya da aikin ibada ya sani ya kwanto wa kan shi kura sannan kuma na san su sun san akwai ɗimbin al'ummar da ke cikin lalura amma maimakon su taimaka wa irin waɗannan mutane sun gwammace su bar su cikin lalurar da za su yi ta bara shi yasa ka ga yanzu tsakanin masu kuɗinmu da talakawa gaba ce kawai tsura saboda haka ina fata masu hannu da shuni za su kalli wannan baraka domin su gyara na ce to dan iya Allah dai ya dora mu akan kyakkyawan tafarki sai dai fa duk da na ji ka buge da wa'azi zan so ka bani labarin ƙasa mai tsarki dan iya ce a gaskiya akwai labari domin ku na gano abubuwan mamaki don kaga dai tun a filin jirgin saman Madina na ce Nigeria na da ƙaton aiki saboda tun muna sama na hango haske fawo ko ina wutar lantarki lantarki bayan mun shiga birnin madina kuwa sai na ga kamar ina mafarki don kuwa jami'an tsaro na dinga gani babu ko da kulki ballantana fa a ce wai tsananin tsamin tsarin tsaron siyasa suna neman ɗauki hanyoyinsu kuwa na lura dukkaninsu sumulluƙi suke kamar wani sabon ɗaki ma'ana dai hanyoyi ne masu rai babu rami ballantana a yi ta asarar rayuka ana jigilar gawawwaki na ce to ɗan iya bari in yi maka ta alhazan makan da madi madina idan sun dawo kasan sukan ce allah ya maimaita mana ko da yake dai ka nuna cewa maimaitawar da wasu ke yi ta yi kama da barna game da ci gaban da ka gani a kasar ta saudiya kuma sai mu ce mu ma allah ya nuna mana wata rana da za mu shiga jerin kasashen da girman tattalin arzikin mu zai sa duk inda muka kutsa sai an nuna sannan mu samu dawwamamman zaman lafiya da lumana shugabanninmu kuma allah ya ba mu sa'a su ta rike mana amana su daina gangancin gangan wajen yi wa dukiyar mu rikon sakaina haddai ta kai ga tattalin arzikinmu ya yi buji da dukkanin wata barazana ta yadda duk wata kasar afirkan da ke son ci gaba sai ta nemi nigeria don su tattauna A gaida Isa Lawal na Ikara. To, a Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganin ku akwai masu so 'yan gudun hijira su ci gaba da zama a sansanoni don kawai su yi ta ci da ceto suna azarta kansu da kudaden agajin jin kai ga amsoshin wasu daga cikinku. Yau da gobe kamar kun je kun gani ba shakka a waɗanda ba sa son 'yan gudun hijira su bar sansanoninsu kawai don su dinga samun wani kaso daga tallahin da ake baiwa 'yan gudun hijiran kuma wallahi hakan zalunci ne ƙarara tunda ba sa tausayin mutanen da bala'i ya raba su da matsugunansu. Ya Allah ka tusa mana imani a cikin zukatanmu da tausayawa juna. Sako daga Fatima matar Hassan ibn Muhammad Almangawi Macina. Gaskiya ne wannan shakka babu kuma an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa, fatanmu dai su ji tsoron Allah su daina, saƙo daga Suraja S. Abbakar. Yau da gobe kenan, ai masu irin wannan buri su suka yi yawa, saboda sun san cewa ko shekara nawa 'yan gudun hijira za su yi a sansanoni suna buƙatar hakan. Saƙo daga Sunusi M. Sunusi Potescom. Yau da gobe, akwai 'yan kwangilan da ba sa son 'yan gudun hijira su koma garuruwansu don abin da suke samu amma mu duk garin da aka samu zaman lafiya su koma sako daga idris kurmi ali kwarai kuwa tabbas akwai masu irin wannan burin a cikin zuciyarsu ai shi yasa ma bahaushe ya ce mutuwa wani tashin wani to amma masu irin wannan burin sai mu ce musu ta Allah ba tasu ba kuma Allah ya shirye su ya sa su gane. Mu mu shine a samu kyautatuwar al'amura a garuruwan 'yan gudun hijira kowa ya koma gida ya ci gaba da rayuwarsa a cikin gidansa kuma a garinsa kamar yadda mu ma muke yi a garuruwan mu Sako daga Bilkisu Muddassir ta fawa balewa. Ko shakka babu yau da gobe akwai ire-iren waɗannan azzaluman mutanen 'yan yaki haram yaki halal. Saboda su sun dogara ne da lokacin da wani ya rasa, su kam sannan ne za su samu. Sako daga Rabi'u Nuhu na Bukka. Tabbas akwai waɗanda suka mai da karɓar tallahin da ake ba 'yan gudun hijira hanyoyin da suke samun kuɗi don bunƙasa rayuwarsu ba sa jin tausayin 'yan gudun hijira. su burinsu kawai su samu kuɗi daga ƙarshe ina fata Allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya sako daga Aliyu Usman Aliyu sosai ma don ma Allah ya taimaki jama'ar arewa maso gabas ba su da 'yanci da addini sosai a yankin su fake da su malamai a dinga kaiwa bayan Allah suna handamewa kamar yadda wasu suka dinga yi wa jama'a a lokacin faɗace-faɗacen Jos. Sako daga Musa Ibrahim Jos. A zahirance babu mai imanin da zai so 'yan gudun hijira su ci gaba da zama a sansanoninsu, domin ko duk wanda ya samu kansa a cikin irin wannan yanayin babban burinsa shine ya ga ya koma wurin da ya hito, wato mazauninsa. Allah ka kawo mana gyara a ƙasarmu da duniya baki ɗaya amin bisalam. saƙo daga Ishaku Daniel. Yau da gobe, wallahi wasu daga cikin shugabannin sansanonin nan ba sa jin tausayin mazauna sansanonin, sabida kawai canza dala da naira suke yi idan NGO da sauran hukumomin cikin gida sun kawo tallafin. saƙo daga Adamu ko Kotirde. Yau da gobe, ko shakka babu akwai waɗanda suka mai da karɓar agaji na 'yan gudun hijira kasuwanci, da fatar gwamnati za ta magance wannan matsala wadda wasu mutane ke son azurta kansu a kan taimakon da ake ma 'yan uwana bayan Allah. Sako daga Ahmad Ladan Girkau PRO na muryar talaka ƙaramar hukumar Kebbi. Masu

yan Najeriya a gaba ta dalma na wade salamu alaikum alhaji grema alaikum salam hajjar lafiya lafiya lau ina wuni ya ayyuka ƙoƙari. Alhamdulillah ya nagu kokarin. Lahiya lau lahiya lau ai mun samu labari jiya ka je majalisar dokoki ka gabatar da wata takarda ko akan meye kuma me abin ya kunsa kuma ina dalilin wannan zama? Kwarai kuwa kin san akwai ma'aikata na kula da matsaloli na arewa maso gabas da ake so a kera ta musamman irin wanda aka yi na Naja Delta. saboda mm-hmm. a ga an magance matsalolin da ke tasowa a arewacin maso gabas na yankin wannan kasa ta najeriya baki daya dalili kuwa an samu wayannan hare-hare da boko haram suka kawo mutane da mutane suka baro gidajensu suka tagayyara kimanin mutum miliyan biyu shine gwamnatin najeriya da 'yan majalisa baki daya sabon gwamnati mai ci na kan gado na muhammadu buhari su suka kirkiro da wannan yanayi domin a tabbatar cewa an samu ma'aikata ta musamman domin ta duba ta kula da ababe da yake addaban abin da ya shafe arewacin maso gabas mana borno yobe adamawa taraba gombe da kuma bauchi abin da ya shafe mu'amalar rayuwarsu da ci gabansu fannin kiwon lafiya makaranta abin da ya shafi 'yan gudun hijira da kuma duk wani kiwo a harkar noma da su duk wani harkokin kasuwanci wanda zai kawo ci gaba a wannan yanki mm. wato takarar da muka kai musu jiya sun yi gayyata kwana biyu kenan ana gayyatar kowa da kowa ya zo ya ba da shawarwari da ya dace a yanayin da ake so a kirkiro wa wannan ma'aikatan to shine muka taho muka gudanar da takardar namu muka ce musu to wannan ma'aikatar da za a kirkiro akwai fa ma'aikatan gwamnati da dama a baya wanda an kirkiro irinsu mm-hmm. ba su iya magancewa talakawa biyan bukata ba a karshe idan an kirkiro irin wannan ma'aikata domin a samu biyan bukata domin a sharewa talakawa hawaye sai ka ga a karshe an kirkiro ma'aikatan manya ne 'yan boko ko su 'yan tsiraru su ne ya ci albarkacin ma'aikatan an ba su ofis an siyi motoci ana kashe magudan kudade a wurin kula da ma'aikatan alhali kuma dalilin a kula da ma'aikatan ya samu ya iso ma mutanen da aka yi domin su ba shi ne muka je muka ce musu shin wani irin mataki suke dokawa cewa wannan ma'aikatan idan an kirkiro ta ba za ta zama sauran ma'aikata irin na da ba mm. ga yanzu mutanen mu suna cikin halin mawuyaci halin wahala ga jihar borno ga jihar yobe ga jihar adamawa suna cikin faman yaki da mutanen 'yan abokanen adawa da kuma 'yan gudun hijira wanda ake kula da su ga nema ma'aikata na aikin agaji na gaggawa na kasa yana nan ga kuma National Commission on Refugee wanda kuma musamman ma'aikata ne wanda aka kirkiro sa domin ta kula da 'yan gudun hijira ga tuhohi ga kananan hukumomi ga dukkanin magadan kuɗi da ake kashewa a kan 'yan gudun hijira ga kuma kungiyoyin agaji na duniya da suke dawowa duka har yanzu bai iya biyan bukatan 'yan gudun hijiranmu a sasanin da suke ba ko a masukunin su a inda suke a cikin kananan hukumomi da yanki da ake ake su ba to hmm. wani irin shawara wani irin tabbaci za a ba mu cewa idan an kirkiro wannan ma'aikatan ba zai zama hanyar cin kuɗi kamar yadda aka kirkiro sauran ma'aikata a baya ba tun da gashi wayannan ma dukkan ma'aikata ne na gwamnati kuma ba su iya biya mana bukatan mu ba mhm. saboda haka shine muka je muka to su lura fa yanzu ma ba babu taimako ne da yake zuwa wurin mutanen mu ba akwai taimako da yake zuwa hanyoyi daban-daban amma wannan taimakon bai share mana hawaye ba to wani irin hujja wani irin tabbacin za a baiwa mutanen mu cewa bayan an kirkiro wannan ma'aikatan ba zai zama hanya na cin kuɗi ma wasu manya mm. yan ba mm-hmm. ba tare da ya shafi talakawa ba. Mm, yawa, yawa Alhaji Girema yaya 'yan majalisar da kai bayani a gaban su suka karɓi wannan bayani naka? Kwarai da gaske sun ce Allah ya yarda za su tabbatar su duba cewa bana ba zai zamanto irin na bara ba irin na baya wanda ake kera ma'aikata kuma a zo ana a watsi da lamarin mutane kuma an zo ana kason raba kuɗi sun tabbatar mana cewa in allah za su duba wannan da kyakkyawan manufa kuma sun saurare maganar mu insha allahu sun ce tabbas za su yi kokari su ga wannan abin idan an samu wannan ma'aikatan za a bude babban ofishin a birnin maiduguri na farko abin da suka ce mana za a bude babban ofishin a birnin maiduguri kuma in allah sun ce za su tabbatar cewa kowane irin wahala da kuma aikin agaji da ya kamata a yi wa mutanenmu za su saurare mu da kunne mai albarka kuma za su tabbatar cewa sun kai mana tallafi mai kyau kuma mun ba su shawara muka ce ku duba ma wannan ababe da yake faruwa na tarzoma da tashin hankali duka suna faruwa a kananan hukumomi ne to tabbas fa dole fa duk abin da muke san mun tabbata muna aiki tare da kananan hukumomi mutanen da suke ƙauyuka mutanen da suke karkara dole wajibi ne a yi mu'amala da su saboda su ne wannan bala'in ke shafan su idan kin ji boko haram ya kai farmaki a kauye ne idan kin ji fulani masu shanu suna sun kai farmaki a kauye ne milkan na Delta idan kin sun fasa na mai a kauye ne idan kin ji barayi suna barna a kauye ne wajibi ne duk wani matakin da za a yi a ɗauki ma'aikata a kananan hukumomi baki daya saboda a samu a samu labari a lokacin da ake bukata kuma aka tallafi kuma sun yi mana alkawari idan Allah ya yarda a jawabin da muka yi musu za su tana su yi la'akari su sake komawa majalisar su su tabbatar cewa shawarwari mu duka sun doka kuma yayi wa talakawa amfani. Mm. yawa ɗaya daga cikin abin da ake kuka da shi a kai shine shi na Niger Delta dinnan da aka yi mutane da dama 'yan Niger Delta suna kukan cewa su basu ga komai a ƙasa ba kawai kuɗin dai ya sha ruwa ne basu ga makarantu da aka yi musu alkawari ba da hanyoyi da asibiti amma dai sun san an gina musu waje a rijiyar ruwa. yaya kuka samu kuka yi bayanin nan ko an ma tattauna game da haka kada shi ma wannan ya zamo kamar Niger Delta. Ai abin da ma ya ba mu farin ciki sosai ma a babban sakataren gwamnatin tarayya Alhaji Bisa Babashir David Lawan shi da kansa ma ya taso da wannan maganin shi ma ya je gurin kuma shi ma ya tofa albarkacin bakinsa shi ma cewa yayi yace kun ga ni ina sakataren gwamnatin tarayya ni na san abin da aka yi musamman ma'aikata nan ma mutanen Niger Delta kuma har yanzu bai iya biyan bukata wa mutanen Niger Delta yadda ake tsammani ba mm. saboda haka shi da kansa yake to jama'a ya kamata mu yi la'akari mu tabbatar cewa wannan ma'aikatan idan za a kirkiro ta a yi mata mataki na kanta tsari na kanta ta da ta samu kuɗaɗenta a kanta idan an ce za ta yi amfani da kudaden da jihohi suke samu ko kananan hukumomi suke samu ko kudaden da ma'aikata na federal government da suke samu za a amfani da shi ya to dole fa sai an sake yin sake lale in ji shi sakataren gwamnatin tarayya mm. wajibi ne mu zo na mu duba abin da ya shafi naja delta saboda mu gyara namu saman idan ba ko haka muka yi ba za mu zo mai kuskure irin na mutane na delta kuma ba za a samu biyan bukata ba shi sakataren gwamnatin tarayya ba david lawan shi da kansa ya tofa wannan albarkacin bakin sa a gurin shi ma yana tare da mu a gurin jiya. Hmm. Alhaji Girema a wancan mako da ya gabata mun fara maganar ko mai da 'yan gudun hijira kamar akwai waɗanda suka yi kiran cewa su da zaman da suke a sansanoni gwamma an bar su sun koma wurarensu tunda an ce musu yanzu babu tashe-tashen hankula. ka fara bayanin yawa ka fara yin a ganin ka lokaci yayi da za a bar su su koma koko da sauran aiki a kwarar da gaske lokaci yayi yanzu kamar mutanen jihar Yobe yadin buni sun koma goneri sun koma gulani sun koma gujiba sun koma duka wayannan babban birane ne a cikin jihar Yobe kuma kananan hukumomi ne wanda wata da watanni boko haram sun kore su kuma sun koma da kansu gwamnati ta bude garurukan kuma sun koma amma abin al'ajabi har yanzu gwamnatin jihar yobe bata iya ta ba su kulawa da ake bukata ba saboda mun tattauna da mutanen kuma suna cewa ya eh, suna kananan hukumomin sun koma din amma babu ababe na matsalar rayuwa kamar abin da ya shafi asibitoci kamar abin da ya shafi ruwan sha kamar abin da ya shafi tsaro na 'yan sanda da zai sauransu amma to a jihar yobe wannan ma sun ji daɗi sun koma a jihar borno ba su ma samu wannan matakin ba dama mutanen gambaru ne na yankin cameroon su ne aka mai da su zuwa gambarun ga local government su mm. mutane suke cikin birnin maiduguri gwamnati bata iya maido da su ba ya kamata gwamnati ta gaggawa ta maido da mutanen ah, mafa mafa local government babu wata matsala a gurin babu wata ta hayaniya a gurin babu wani tashin hankali a gurin ga jikwa dama akwai yan gurin hijira kusan mutum dubu sittin zuwa dubu saba'in a jikwa hmm. suna zama da sojoji su ma kin ga ya kamata a maido da su mutanen gala su ma ya kamata a maido da su mutanen kanduga ya kamata a maido da su mutanen dambuwa su ma dama akwai mutane a gurin su ma ya kamata a kai dukkanin ababe da ya shafi matsalar rayuwa mm. gwamnati bai kamata ta yi jingiri a kashe kuɗaɗe akan abubuwan da basu da amfani ba ba su da ma'ana ba ya kamata gwamnati ta yi gaggawa ta gyara asibitocin kananan hukumomin nan ba sai an jira tallafi daga wurin kungiyoyin agajin duniya ba ba sai an jira tallafi daga gwamnatin tarayya ba ina kudaden kananan hukumomi da suke zuwa gwamnatin borno tun da aka yi wannan tarzoma na boko haram ya kai kananan hukumomi zuwa ishirin wanda ba sa kauyukansu kuma so da kwana daya kudin su bai taba yankewa ba to bai kamata a ce wai har yanzu zai yi jinkiri sai an samu wani kudi ko sai an samu wata ma'aikata na arewa maso gabas ko wasu sun zo wani mai kudi ya tallafa mana ko dangote ya kawo kudi ko wani ya kawo kudi kafin za a gyara wa'annan kauyukan ba gwamnati tana da kudade kamata a kowane wata na kananan hukumomin nan ya kamata gwamnati ta ji tsoron Allah ta cire kuɗi ta gyara asibitoci ta gaya ma'aikata nan ma'aikatan duka suna nan a gaya ma'aikatan asibitocin su koma su je su fara bada kiwon lafiya a kan dukansu mm. su fara bada kiwon lafiya da magani a kananan hukumomin su jama'an kuma su koma babu amfani kamar ta rike mutane kamar firzuna a cikin sansanin gudun hijira wanda ba a iya a kula da su a basu ci da sha kuma gwamnati tana gaya a duniya cewa tana ba su kuɗi tana ba su abinci tana ba su kaza tana ba kaza ya kamata a maido wurare da yawa wuraren da bina gani wanda bai kamata a maido da su ba ina ganin mutanen yankin bama da kuma watakila wuraren yankin gwaza amma mungulo da kanta akwai mutane a gurin. Kukawa mm. da kanta nahiyan baga akwai mutane a gurin. Ya kamata gwamnati ma da kanta ta rage wannan nauye-nauye a kanta saboda mutane ma su koma su fara noma da kuma harkokin kasuwanci. Mm, yawa akwai wata tambaya da nake so in yi amma a gurguje a takaice na ce kayi magana wannan yobe amma kuma gashi kwanaki gwamnan jihar ya ce ya kashe naira miliyan dubu goma sha biyar naira miliyan dubu goma sha biyar akan sansanonin gudun hijira biyu kawai a jihar yobe kana da wannan bayani. eh ina ji ko sun kashe biliyan sha biyar din akan abin da ya shafi yaki da ta'addanci na baki ɗaya ban saman akan kula da 'yan gudun hijira a sassanne guda biyu kadai ba mm. domin ai hankali ba zai doka ba a ce an kashe wayannan maganin kuɗi a sassanne guda biyu kawai mm-hmm. ina ganin kwanaki na ji labari akan wani yaki da suka yi na boko haram tun daga shekara tara zuwa yau fama da suka yi da yaƙe-yaƙe da taimako da agaji da suka yi wa jami'an tsaro da dai sauransu shi ne shafi wannan kudin amma akwai dai ayan tambaya kai. Mhm. Yawwa a bayanin da kai kayi maganar ana kashe kuɗi a banza ni wani abin da nake gani kamar shine kashe kuɗi a banza shine wannan labari da muka samu cewa zaka ka a ko'su 'yan boko haram wajen 800 an fara basu horo. domin mm. a koya musu sana'a waɗanda suka tuba suka ajiye makamai suka ce sun daina sai in ga ɗan mm. boko haram shi ya haihuwar da ɗan gudun hijira ɗan boko haram ne ya jewa waɗannan bayan allah cikin halin da suke amma sai in ga kama ana hihita shi ɗan boko haram mm. akan ɗan gudun hijira maimakon kuɗaɗen da za a sa a horar da waɗannan mutane a sa su akan 'yan gudun hijira amma kuma wai 'yan boko haram ake me za ka ce a kai ai dama gwamnatin makaman gaba ɗaya tana adawa ma da ɗan gudun hijira saboda duk wani abin da aka kawo domin 'yan gudun hijira ana baya baya da shi amma duk wani abin da aka kawo wanda abu da babu kima a ciki wanda ba zai karawa al'umma kuma ba sai ga an zo ana ta fifita magana kai mutanen da suke masu yakin boko haram da suka tuba ana musu horo ko ana koya musu sana'o'i kana koya musu a ah, da wayannan mutanen duk yadda aka yi su basu kai wayanda suka yi gudun hijira wanda sun rasa dukiyansu sun rasa motocinsu sun rasa gonakinsu sun rasa gidajensu ba idan da gwamnati ta bata lokaci a kan kula da 'yan gudun hijira da musamman ya kamata a ce yau sun zana kusan shekara biyu akwai kuɗi musamman ya kamata a ware musamman a ba 'yan gudun hijira ko dubu hamsin hamsin ko dubu ɗari ɗari ko dubu eh, ashirin da biyar biyar a kan kowane wata uku ko wata hudu ko wata wani abu ai wai kungiyoyi na agaji wanda haka yanzu haka suna taimakawa mutane kamar mutanen ah, world food program suna ba da dubu sha bakwai ma mutane sun ce za su ba mutane dubu hamsin kawai ah, iyali dubu hamsin akwai mutanen icrc kwanaki sun ba da kusan naira dubu arba'in ma iyali guda akwai kungiyan izana tulbidiya wai kamata sunna su ma kwanaki sun zo sun ba da kusan abu kaya dubu arba'in ma a gida to ya kamata gwamnati ta bata lokacin ta akan gina yan gudun hijira da kuma ya sa tattalin arzikin yan gudun hijira ya taso ya farfado tun kafin su koma amma kullum a najeriya musamman a jihar borno ana ba da kima akan abin da ba shi ne yake da muhimmanci ba a wurin gina rayuwar dan adam mm, saboda wani wani wani babu kudin ba akwai kudin fa mm. don kowani wata ba mu taba samu a borno kasa da biliyan biyar ba to menene ya sa a ci har sai an jira gwamnatin tarayya sai an jira masu kuɗi sun kawo taimako sai an jira kungiyoyin agajin duniya kuma idan an kawo za a ce a ji a taimaka wa yan boko haram da sun ajiye makamansu so su mutum ɗari takwas ana magana ana da yan gudun hijira mutum miliyan biyu wayannan mutane wanda su yan boko haram mutum ɗari takwas nan su suka jawo mana bala'in nan gaba ɗaya kusan mutum miliyan biyu suka rasa gidajensu da rayukansu kuma yaya za a ce gwamnati ta fifita wayancan mutane akan wayanda su suka jawo musu bala'i kin ga ba ya adalci ba gaskiya maimakon zaki haifar da wani bala'i mai mai girma eh sosai da a ba su horo ma ai ya kamata a ce hukunta su za hukunci za a yi musu mai tsanani da dukiyanta akan tallafa mutanen civilian JTF wanda ake kiransu kaso da gora ayan su suka kawo mana zaman lafiya tare da haɗin kan sojoji kuma mm. akan saboda talakawa su samu fahimta da kyakkyawa. Yawa kuma wani abin mamaki an ɗauki waɗannan ɗari takwas don sun ce sun ajiye makamai ya magana hukunta su tunda sun karkashe mutane sun azabtar da mutane sun gana mutane hukuba a ƙasar da ta san yadda abubuwa suke tahiya ya kamata da a ce hukunci mai tsanani za a yi musu kamar yadda ake cewa a tamna tsakuwa don aya ta ji tsoro. a gaban kotu kotu ta yanke musu hukunci bisa daidai laifin da suka yi idan ya so lokacin da an ci taron su idan ya so akwai abin sulhu da za a yi ma sai sulhun ya biyo baya ba zai yiwu a ce mutane sun kawo bala'i sun tara farmaki sun kashe mutane an kashe dukiyoyi an tayar da gari zam kananan hukumomi kusan ishirin babu su a bayan kasa an tare da su an kore su kuma yau a zo a ce za a bada wani abu ta tallafi a fara fifita su akan mutanen da aka kora wanda su aka yi wa azaban kin ga ba zai adalci ba ya kamata a kai su gaban kotu a gurfanar da su a gaban kotu ko ta yanke musu hukunci a bisa ga tara da aka yi musu ya kamata idan bayan suna cin taron su idan bayan suna cin taron su sai a nan tukunna da ta yi magana ta fara maganar sulhu idan ya dace a yi sulhu. Mhm. Yawa Alhaji Girema ban san ko waɗannan bayanan da kake ta yi kwanan a rediyo ba ne ya sa mun ga wani labari gwamnatin jihar Borno ta ba da umarni a kirga 'yan gudun hijiran da ke sansanoni daban-daban a tabbatar da yawan su domin a kula da su yadda ya kamata me zaka ce a kai? Eh to dama ai tun ba yau ba muna kiran ga gwamnati a zo a irga mutanen da suke zama a sasanni daban-daban. dama tun can ana magana akwai mutum dubu ɗari dubu kaza a cikin sasannin gudun hijira dama don siyasa ne lokacin akaita kwanakin baya saboda ana neman yakin zabe to kowa yana so ya ce yana da mutane kaza a sasannin gudun hijiran garinsu saboda idan an zo zabe kullum kinsa a najeriya ko kidaya za a yi census ko wani abu na irke za a yi ko na kuri'a kullum ana so a ga an kara a yawan mutane saboda kowa ya samu ya magudi a inda yake cewa yana da jama'a da yawa mm. shi yasa yanzu gwamnati tana so ta kirga da tabbatar mutum ma nawa suke cikin sasannin gudun hijira nan har yau ina gaya miki babu wanda ya san cewa adadin mutane suke cikin wannan sasannin gudun hijira kwana eh ya wato ne ma mutum dubu dari da hamsin da wani abu su da kansu idan kin tambaye su ba gaskiya za su gaya miki ba amma a tsakaninsu da Allah shine yanzu wata kila saboda suna so su ga sun fara Yau wato muna godiya sosai Alhaji Grema Terab da wannan bayani da kai mana idan Allah ya yarda nan gaba kuma za mu ci gaba da tattauna akan wani al'amari na 'yan gudun hijira saboda ba abu bane mai karewa. Masu saurare sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. aidin otku da kuma Bilyaminu Salma da Musa Dan Talaka da Nasiru Muhammad Shinkafi da Jamilu Muhammad Gwaram waɗanda suka bi mu a Facebook muna godiya sosai sai an jima ku huta lafiya. lafiya. wasan kwallo ba manta ba wasan kokowa ba